أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى بالجزاء وبعد أنقوى إياي ما سمق إياي ما تمس البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاعق وتر رمضان هجرا من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم 1430 da ainihin wato bakwai yayin da daidai da 16 ga watan 6 shekara 2016 a wannan masallaci na malali bisa ga umarni da ainihin wato aka bayar cewa zan zo in yi karatu a wannan masallaci kuma daga nan nema in na tashi zan ƙara yi gaba ne wajen wani karatun da ina wa mata tafsiri a masallacin sheik Jafa daga ranar mandi zuwa ranar ainihin wato alhamis a gurguje saboda yanayi na lokaci kamar yadda da yawanmu muka sani ko dukanmu yau sha ɗaya ne ga watan ramadan wannan shi ne abinda shi yake cewa yau da gobe mai sa amarya allail wannan haru ana kiransu da aljadidai ne sababbi guda biyu da haka allah ta'ala ya faɗa a cikin suratul baƙara da ali imrana yace inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u nas a suratul baqara a ali imran yace inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab a cikin yadda Allah ta'ala ya halicci sammai da ƙasai da kuma yadda ake samun ikhtilafin laili dare ya zo ya wuce sannan wuni ya zo ya wuce ga duk wanda yake da hankali ya san inda dare yana zuwa ya wuce wuni yana zuwa ya wuce to tabbas wani abu su ya faru amma ba kowa ba ne sai da Allah ya ce ayatin akwai abin lura amma ba ga kowa ba faɗin ikulil alba masu hankali ne suke gane cewa inda dare yana zuwa ya wuce wuni yana zuwa ya wuce to wani abu su ya faru a cikin ƙur'ani Allah ya haɗa allailu wannan har sama da waje hamsin da inda zai faɗa su ya fara taƙadimin allailu sannan sai ya faɗa annaharu saboda girman waɗannan abubuwan guda biyu sai da Allah ya rantse da su ya ce wallaili idza yaghshaha wan nahari idza jallaha Allah ya rantse da dare a lokacin da yayi duhu sannan Allah ta'ala ya rantsuwa da wuni a lokacin da shi kuma wunin ya ainihin wato hudu Da wadda kuka ganta a nan gurin tsohuwa ce kanta ko ya zama fari duka ko kanta yanzu farin gashi ya fi yawa a ciki sama da baki ba kome ya haifar mata da wannan ba sakamakon alle da wannan haru da haka ibnu da yake cewa innal jadidai ne sababbi guda biyu idan suka nace wa sabo ne saurayi ko budurwa to ka ba su lokaci ka gani za ka ga abin da zai faru dan haka babban abin da ke ciki na yadda kwanaki suke gudana dan adam yana da kwanaki guda uku akwai jiya ta riga ta tafi ba ta a lissafi yau ne kadai gobe kuma ba tabbas don ba wanda yake da tabbas din zai kai gobe shi yasa wani malami yake cewa tazawwad min ad-dunya fa innaka la tajri idha janna laylun hal ta'ishu ila al-fajr kai guzuri na aikin alheri lokacin da duk ka samu dama a cikin wannan duniyar idan dare yayi duhu wa yake da tabbas cewa gari zai waye da shi Allah ka ji kan dan uwa abokin tafiya abokin awa Sheikh Malam Bello Al-Adamawi daga rasuwar malam ga malam Nura nan mun dauki darasi ɗaya daga cikin darasin da muka ɗauka shi ne bayan da za a yi Allah ya ara mana dama ta aikin alheri mu ce sai gobe ko sai dibi ko sai wata mai zuwa ko sai shekara mai zuwa wannan abu ne wanda ainihin wato ba zai yi ba Fudairu bin iya sun haɗu da wani mutum da suka haɗu da mutumin sai Fudairu bin iya da ya kalle shi ya ce masa kan ka nawa ne shekarar ka yanzu a duniya sai mutumin ya ce masa na sana yanzu shekara ta sittin sai fudailu bin iyad idan ku kayi shekara sittin a duniya to alama ne kayi kusa za ka koma zuwa ga Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce al'umman nan tashi mafi yawancin mutane shekarun da za su su bar duniya bai wuce na ausa ba'una shekara sittin ko saba'in shi ya sa malamai suke ce muna da sa'a guda uku akwai a saatu sugura ya karamar tashin alkiyama ne man mata kad qamat mutu. duk wanda ya riga ya mutu shi alkiyama sa ta ɗaya, da zarin kika mutu kika ji ana ɗora miki wasu girka girkan itace ana ɗora miki ƙasa to ki ta take alkiyama ta riga ta ɗaya. wani magabaci ya halarci jana'izar wani ya ga ana binne shi ya ce amma ha za faɗaɗi ƙamar ƙiyamatu wannan kan alƙiyamarsa ta riga ta ainihin wato tsayi sannan akwai a sa'atul wusta sa'a ta tsakiya shi ne shekara ɗari idan aka ce shekara ɗari idan ka tara mutanen da suke a wannan ƙarnin to za ka samu cikin kaso 100 kaso 80 ko 90 sun koma zuwa ga Allah bai wuce kaso 10 ko 20 wanda suka rage a duniya ba da aka duk wadda ta tasa in ta kai shekara 60 ko 70 wata za ta faɗa ma cewa duk wanda suka taso tare ba kowa yanzu ita kaɗai ta rage kuma yanzu girman kaduna babban birni kamar wannan inda yanzu za a ce za a zagaye kaduna ana neman mutanen da suka haura shekara ɗari a duniya za ka gaba su da yawa wataƙila a kadunan nan kaf duk girmanta idan ana neman mutanen da suka haura shekara ɗari in aka samu cikin hannu to an yi matukar ƙoƙari ko Wataƙila ma a iya zagayawa ka gama ba a samu ba wanda ya haura shekara ɗari a duniya wannan ita ce a saatul wusta ya karamar tashin alkiyama wanda mutane da yawa suna gangarewa ta irin wannan hanyar sannan mataki na uku ita ce babbar tashin alkiyama da za ta zo wanda allah maɗaukakin sarki zai ruguza duniya da ya ce kowa ya tashi kuma lokacin yana zuwa su ya zo don haka wannan yawan kwanaki da suke saurin tafiya haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yace la taqumu sa'atu hatta yataqaraba az-zaman al-qiyama ba za ta tsaya ba sai lokaci ya matsi annabi yace Allah zai mayar da shekara za ta dawo kaman wata da. duk wanda yake da shekaru da yawa a baya a da idan aka ce an yi azumi to kafin a ce wani azumi ya dawo sai ka manta ka ta harkokinka sannan za a ce wani azumi ya dawo amma yanzu da an ce an yi azumi baka an kara ba kuwa za ka ji an ce wani azumin ya dawo da kayan alkawari ka ce sai wata ya ƙare baka an kara ba kuwa za ka ji wata ya ƙare to wannan na cewa allah zai mayar da shekara za ta dawo kamar wata ɗaya ya ce allah zai mayar da wata ɗaya ya dawo kamar sati ɗaya sati ɗaya mayar da shi kamar kwana ɗaya kwana ɗaya ya dawo kamar awa ɗaya awa ɗaya dawo kamar minti ɗaya minti ɗaya dawo kamar kawai da ƙesta ainihin wato leta ne kawai ta mutu haka minti ɗaya da zamanto bif kawai lokaci ya daga, ya tafi Na haka da ya ce masa shekara ta sittin sai ce to alama ne ka yi kusa za ka koma zuwa ga Allah sai mutumin nan ya fashe da kuka sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fudail bin adi ya ce masa a ta'arifu ma'anaha wannan kalmar da ka faɗa ka san ma'anarta kuwa sai ya ce masa na'am a'arifu anni lillahi abdu na san cewa ni bawa ne na Allah sannan wa anni ilaihi raji'un kuma zan koma gurin Allah fudail bin adi ya ce masa ya akhi ya kai dan uwana man arafa annahu lillahi abdu duk wanda ya san cewa shi bawa ne na Allah da gaske wa annahu ilayhi raji'un kuma zai koma gurin Allah sai ce falyalam annahu mawqufun bayna yadayhi ya sani akwai ranar da sai ya je gaban Allah ya tsaya wa man alima annahu mawqufun bayna yadayhi duk kuma wanda ya san akwai ranar da zai je gaban Allah ya tsaya yace falyalam annahu mas'ul ya sani kuma bayan ya tsaya sai an masa tambaya wa man alima annahu mas'ul duk kuma wanda ya san akwai ranar da zai je gaban Allah ya tsaya to fala budda an idda lis-su'ali jawaba dole yi kokarin tanadin amsa kafin ranar da zai tsaya a masa tambaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yace ma minkum min ahadi babu wani daga cikin mutanen duniya ko dan wace mata ne illa sayukallimuhu rabbuhu manzon Allah ya ce Allah sai ya tsayar da shi yayi magana da shi kuma laisa bai bai wa bainahu turjuman sanda Allah zai tsayar da ki ya miki tambaya babu wani wanda zai miki translation ko tafinta wai Allah ya tambaye ki ba ki gane abin da yake faɗa ba saboda haka yanzu a nemi wani ya fassara miki abin da Allah yake tambaya ina in aka tambaye ki kin gane tambayar kuma kin ji abin da aka faɗa kuma amsa ake da buƙatar sai kin bayar manzon Allah ya ce fa yanzuru aymana min mutum ya kalli hannunsa na dama fala ya radin lama kaddama ba zai ga komai ba sai abin da ya zo da shi na aiki yau mutum da kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara sannan wa yanzuru ashma minhu mutum ya dawo ya kalli hannunsa na hagu fala ya radin lama kaddama ba zai ga komai ba sai abin da ya zo da shi na aiki sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mutum ya kalli gabansa ba abin da yake jira ga ba abin da ke gabansa sai jahannama kawai ita take jirin shi da haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce lallai mutane su tashi su yi aiki ko da tsagun dabino za su ɗauka su bayar don Allah maɗaukakin sarki ya kare su daga wannan wutar hadisi ya tabbata daga abdullahi dan mas'ud wanda ya zo a cikin sunan tirmidhi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tara sahabbai ya kalle su yace musu istahayu minallahi haqqal haya ku dinga jin kunyar Allah matukar jin kunya kulna sai sahabbai suka ce inna nastahi minallahi walhamdulillah ai mu muna jin kunyar Allah mu mun gode ma Allah annabi ya ce laisa zaka ba irin kunyar da kuka sani ba ita nake magana ba irin kunyar bahaushe a gama ta zai fada rijiya wai saboda sunan ɗanta na farko ne ba ta faɗa sunansa sai dai ta dinga shi zai fada rijiya shi zai fada idan tsautsayi ya zo har sai ya fada tana shi da aka kunya ta janyo ɗaya fada rijiya ko mace ta je makaranta sunan yaron ta awwal ana karanta alhadis al tana hadisin wannan yaron ko da ita ba ta faɗa sunansa akwai malamin da ya kori wata mata a makaranta sunan ɗanta ainihin wato musa an zo suratul a'ala inna hadha la fi sufil ula sufi ibrahim wa musa da haka sai ta ce inna hadha la fi sufil ula sufi ibrahim wa shi ko sufi ibrahim wannan yaron saboda haka wajen kunya ne kuma bai hana in an jima idan yaron ya abu ta kukun da ma mai zagi ta yi zagi amma kuma wai ta nan bangaren wai kunya take ne na haka sai annabi ya ce musu laisa za ka ba irin wannan kunyar ba ita nake magana ba annabi ya ce musu kunyar da nake magana ita ce man kana mustahayyan duk wanda ya kasance yana jin kunyar Allah da gaske sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya kiyaye wato kai wal yahfazir ra'asa wa ma hawa wa ma wa'a ya kiyaye kai da abin da kai ya tattaro kai ya tattaro wasu gabobi guda biyu ko uku masu matukar muhimmanci a jikin dan adam akwai al'ainu ido sannan akwai al'ainihin wato al'uznan kunnu a guda sannan akwai alfan baki mafi yawanci da ido ne ake budewa a ga abin da bai kamata a gani ba kamar yadda yanzu in mutum yana harkar social network nan za ka ga abubuwa daban-daban shi sa akwai abin da wani lokaci gara ma kakka san shi da ka san shi don rashin sanin shi ya fi zama alheri ba kowa ba ne daga cikinmu da Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ido don ya gani yake sarrafa idan inda Allah maɗaukakin sarki ya masa umarni ya sarrafa idan da haka sai annabi ya ce wal ya a sa mutum ya kiyaye kai wa ma wa'a da abin da kan ya tattaro akwai ido ɗaya kenan sana akwai alfamu baki bahaushe ya yi gasiya da ya ce baki mai yanka wuya kunga wannan bakin da kuke gani da shi ne yanzu mutum zai faɗi kalmar da za ta ja masa yardar Allah da shi ne yanzu zai faɗi maganar da kuma za ta ja Allah ya jefa shi wuta baki shi yasa bahaushe ya yi ta karin magana akan baki don haka ko mace ce kaga an zo an tare ta a gida an ce ta yi munafunci sai ta ƙara bayani me ya ja mata bakinta ne ya ja mata shi yasa annabi ya ce wal yahfazir ra'asa mutum ya kiyaye kai da abin da kai ya tattaro wannan yasa Allah madaukakin sarki ya ce wal qad khalaqanal insana mun halicci dan adam wanda alamu ma tuwaswisu bihi nafsu mun san abin da ransa take masa wasu wasi. sannan wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mun fi shi kusa da jijiyarsa ta wuya ta hanyar mala'ikun da muke haɗawa su rayu tare da shi daga lokacin da kika balaga kika fara al'ada kina farawa sai a daki da mala'iku guda biyu sai a buɗe miki fayil Allah ya ce idh yatalaqqa al 'ala al-yamin wa 'ala al-shimali qa'id yayin da masu haɗuwa za su haɗa a dama ko a hagu da ke da wata ne mace yar uwanki ko da ke da wani namiji Allah madaukakin sarki yace ma ya rufi min qawlin ba yadda za a yi mutum ya buɗe baki wata magana illa da dai raqibun a ce face tattare da shi akwai mala'ika raqibun yana kusa da shi sannan atidun yana halacci dan haka ba wai sunan mala'ika na dama raqibu ba na hagu sunansa atidu ba haka bane na dama yana da sifa guda biyu raqibun ne yana kula da ke sannan a tidun yana halarci duk lokacin da zaki wani abu shi ma na hagun raƙibun ne yana kusa da ke sannan a tidun ne yana halarci duk lokacin da zaki wani abu abinda kawai Allah ya sa su shi ne su dinga rubuta sannan akwai gaba ta uku shi ne al'uzunan kunnuwa duk wani abu na sharri da mai ake jinsa da kunne in ka ga mutum yana jin kaɗe-kaɗe da me yake jin kaɗe-kaɗe kunne waƙe-waƙe kunne tsegumi kunne munafunci kunne da kunne ake jin wannan bala'i da kunne to don haka waɗannan gaɓoɓin shi sa kawai annabi ya ba su a dunkule ya ce wa an ta hafazar ra'asa mutum ya kiyaye kansa wa ma da abin da kai ya tattaro waɗannan gaɓoɓin suna da matuƙar muhimmanci a lura da su musamman idan ana watan ramadana kika ga wata ta zauna tana ta kallon tasha daga wannan zuwa wannan ita ce mbc 1 mbc 2 mbc 3 mbc 4 ita ce arewa 24 ita ce farin wata ita ce daɗin kowa to da mai take zira ido gaɓoɓi guda biyu za ka iya tana amfani shi da ji da kuma min, da kuma kallo sannan kuma baki ne zai zai yana ta ba da labarin abinda idan ya kalla sannan kunne ya saurara shi yasa annabi ya ce wale hafazin ra'asa wa an ta hafazar ra'asa mutum ya kiyaye kan shi da kuma abin da kan ya tattaro sannan manna Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa an ta hafazin batsana, mutum ya kiyaye cikinsa wa ma hawa da abin da cikin ya tattaro ciki me yake sa a ta haram ciki ne yake sa ka ga mutum ya ɗibo duk koma mai kawai ya danna a ciki sannan ciki na da abin da yake da alaƙa da shi akwai gaba idan kuka ga namiji ya zama mazinaci ko mace ta zama mazinaciya to abin da yake da alaƙa da ciki ne shine gaba ba yadda za a yi matar da za ta iya zuwa ta tube kayanta a gaban mijin da ba mijinta ba ta yi zindir kuma idan an tashi ta ce tana da kunya tana jin kunyar Allah wannan ƙarya ne ba gaskiya ba ne Allah ya ba mu labarin mata masu kunya cikin suratul ƙasasi ɗaya daga cikin ‘yan matan da suka zo gurin annabi Musa tafiyar ta mako sai da Allah ya ce faja a tuɓi kuma tamshi a tafiyar ta da kaganta kasan cewa wannan tana mai jin ainihin wato kunya to dole mutum sai ya kiyaye cikinsa da abin da yake da alaƙa da ciki gaba lafi yana daga cikin abin da ya ba akan ƴaƴa mata su yi duk ƙoƙarin da za su yi wajen su kiyaye kansu cewa ba su ga sun fada tarko na zina ba ba abin da yake zubar da ƙimar ƴa mace daga ƙasa har sama irin ta faɗa cikin komar ainihin wato zina Allah madaukakin sarki ya tsare mu na haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan magana sannan yace wa an tatadhakkara al-maut wal bila mutun ya dinga tuna mutuwa da kuma tsufa zai zo masa nan gaba idan Allah ya yi masa tsawarin Allah ka ji ɗan malam Aliyu na mangida yake cewa ɗan uwa ku mu bar sakewa dubi girman annabawa an kira su zuwa kushewa wanda wai shi dan dadewa gazato ba za shi lahira ba yayi makai mugun hasara ya bu mummunar dabara ya bace da rashin basira sai shi zo da dubun lalura ya faɗa ba za su karbuwa ba ya ce saboda akwai mai cike masa hanzarinsa yanzu ba nan duniya ba ana ta harkokin addini kin ce ai abubuwa sun miki yawa baki da lokaci ita mutuwa ba ruwanta da baki baki da lokaci in ta zo duk uzurinki ba ruwanta da su katse su za ta ya ce saboda akwai mai cike masa hanzarinsa ta taho ta ɗauki tsararrakinsa ya ce jinjiri a cikin uwarsa an kira tilas ya amsa tebari mai zauna duniya ba ya ce wasu ko da ƙuruciyarsu wasu ko a kira uwarsu tun tana tsin ta bar su wasu ko naƙuda ta kai su kamar ba su zauna duniya ba ya ce tun kana yaro a tsumma ake faɗar mutuwa ka girma an mace a gabanka har ma har rashin tsohonka har ma amma amma baka shaida ta kana zuwa ba ya ce ta tabo ta ɗauki sarki mai hawa da dubun dawakai ga dubun matsara a ɗaki inda ma ta fi ƙara auki ita mutuwa kenan ba ta barfan koma kwabo ba ya ce ta fi komai ainihin in ta zo ba tsaitsayawa ko da ƙoshi ko da yunwa ta fi komai tsoratarwa ɗalibi ko mai sanarwa ba a san ɗaya wanda ta rage ba ba wanda ba za ta ɗauke shi ba sai idan lokacin shi bai ba na haka yake faɗa yake cewa son kuɗi ga shi ka cutar da kanka son kuɗi ya sa ka shirka duk matan da suke zuwa gurin bokayen suna yin tsafe-tsafe lahira ce take kai su ai duniya ce suke so su gyara shi ya sa kuma wani lokaci ba a samun duniyar kuma a rasa lahira yanzu abun bakin ciki kwanan nan kafin azamin nan wata mijinta ya sake ta ta tafi gurin buka wanda yanzu an canza musu sunayen malamai ake ce musu to malamai iri biyu ne akwai malamai magada annabawa su karantar da mutane suke akwai kuma malamai magada arnan baya wai zai ba ta magani mijinta zai dawo da ita bai ba ta magani ba mijinta ya dawo da ita sai ta dawo da ciki ya mata ciki abun baƙin ciki da aka zo bayan an kamo shi aka tare shi ko fatiha bai iya ba cikakkiya yadda ma ake wankan janaba ya bayani bi iya ba wai kuma shine ala ta mala wai shine zai ba ta magani mijinta ya dawo da ita sai ka rasa sanin wani lokaci me yake damun mata ka rasa sanin me yake damun su a bara shekara uku da ta wuce a tafsirin da muka yi na samu tirin tarin wasiƙu na mata wanda wasu sun je gurin bokaye bokayen sun ce musu buƙatar su ba za ta biya ba sai sun yi amfani da su kuma sun yi zina da su kuma buƙatar ba ta biya ba shi ne aka zo ana tambayan ya za'a na ce nima Allah ba san yadda za'a yi shi yasa ya ce ga shi ka cutar da kanka son kuɗi ya sa ka shirka da dubun miliyan gare karen da kan mutu sai a kai ka da tufan da ba zai fan bakwai ba ya ce kamar ce kabari ya karba ka ci ka sha ka yi ce ba ba shi kenan ba ya ce kamar ce kabari ya karba ka riƙe tsutsa ta sharba ya ce yanzu mai yafi kyau ka zaɓa in ba fara da nafila ba ya ce in tuna maka in ka manta tun kana ciki kun yi zance tun kina ciki kowa daga cikinku sai da kuka yi magana da Allah kai da rabbil arshi ka ce za ka bi shi kakko amince da ibada ce baka musu ba ka ruku wa'adi ga Allah za ka yi azumi da sallah hajji zakka amma ina ga kasala ta tsari ka cikin jahala baka nemi sani ga kalma ba da haka tun da sauran hankalinka ya ƙi birnin zuciyarka nemi tauhidi da sallah tun mutum da sauran ranshi da sauran hankalin shi to yi kokari ya hana zuciyarsa abin da take so Don ba haushi ma cewa ya san zuciya bacin me bacin zuciya duk kuma wanda ya bi abin da zuciyarsa take so shi kuma shi ya ga abin da baya so na wulaƙanci, shi yasa suka ce tsakanin alhawa da alhauru san zuciya da wulaƙanci suna da alaƙa? duk wanda ya bi abin da zuciyarsa take so to kuma dole ne shi ya ga wulaƙanci? shi yasa ya ce tun da sauran hankalinka ya ki birnin zuciyarka nemi tauhidi da sallah ki tashi ki san yadda za ki ta Allah wajen bota ta haɗa shi da kuwa san sa alwala da wanka ya ce tun ba aiko ma da mala'ika ba wannan shine faɗakarwar da malam aliyu na mangi ya ainihin wato da haka sai manzon Allah ya ce wa an ta tazakkarar mauta mutum ya dinga tuna mutuwa za ta zo masa walbila sannan in ma ba mutuwa akwai tsufa yana zuwa don dama mataki-mataki ne da yadda kike jin cewa yanzu duniya tana yi da ke wallah za ta ajiye ki akwai lokacin da za ta daina yi da ke shi ya fi komai sauƙi da yadda kike jin cewa kin isa yanzu to akwai lokacin da duniya za ta nuna miki baki isa ba ke ba kowa ba ce wanda ma ya ba Allah da wannan duniyar ya yake karewa da ita ballantana wanda ya fito na fito da Allah ya zai kare mata naka kwanciyar hankalin dan adam da zaman sa lafiya shine kokarin biyayya ga Allah gwargwadon yadda zai iya dan duk matsayin mutum a duniya da matakin da ya taka gwargwadon yadda ya ba Allah gwargwadon yadda Allah yake barin sa ya zauna lafiya gwargwadon yadda ya fito na fito da Allah gwargwadon yadda Allah zai hada shi da bala'i da kuma tashin hankali wannan shine abin da yake faruwa dan Allah madaukakin sarki ne yace wa man da an zikiri fa inna lahu ma'ishatan donka duk wanda ya bijire wa dokar Allah Allah yace ai yace ba za a yace a bari yace ba za a bari ba Allah yace sai na dandana masa rayuwa mai kunci sannan ranar alkiyama mutum ya tashi makafu da aka kunci aka mutum zai haɗa shi shi yasa za ku ga bacci na mai kiyaye dokar Allah da baccin wanda yake saban Allah yake baccinsa ba iri ne bane da zarin kika ji yarinya ta ce ta kwanta ta yi mafarkin da nauya ya danne ta ta yi ta yi ta motsa ta kasa motsa to ki luba ki gani an saba ma Allah sanda za a yi mutum watakila ta je ta nemo Yafis ta sa a kunninta da wani gidan rediyo na fm ana kiɗa ba zikiri ba komai haka ta zo kawai ta kwanta sanda ma za ta kakkaɓa shimfiɗa tana zage-zage tana muza mai iskanci a garin nan to da ta kwanta shi kenan sai wani ƙaton ɗan shi ma sai ya zo tun da ta zama ƙaramar shaidaniya sai danne ta ko gaban ka ga isi a gurin sai ga ta tashi tana gobe da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mutum wa an ta tazakkara mauta ya dinga tuna mutuwa sannan walbila dinga yatin ya dinga ainihin wato suna cewa lalle tsufa yana zuwa Allah ka ji kan babban malamin mu malamin Abubakar da ya ce duk inda kaga tsohon banza to asalinsa yaran yaron banza ne da aka wacce ba ta so ta zama tsohuwar banza nan gaba to tun da kar ta zama yarinyar banza in Allah ya yarda nan gaba ba za ta zama yarinyar banza wanda duk kuka ga suna aikin addini a nan gurin yanzu da karfin su nan gaba inda shekaru zai da ya zamanto suna da rai ba sa yin aikin wala ko suna zaune ba su aikin ba Allah sai ya ci gaba da ba su lada saboda ka'ida ta illal ladina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun tana nan wanda suka yi ainihin wato imani suka aiki mai kyau tun da sauran karfinsu lokacin da karfi ya yanki ba sa iyawa to ko suna zaune ba su yi aikin ba babu yadda za a yi allah maɗaukakin sarki ya datse ladan ladan zai ci gaba da ainihin wato tafiya na haka annabi ya ce mutum ya tuna mutuwa sannan ya tuna ainihin wato cewa kuma lallai tsufa na zuwa wani babban malami ana ce masa hatimul asab wanda wasu malamai ke masa laƙabi da lukumanu hadhihi umma saboda fasaha na iya magana da Allah maɗaukakin sarki ya hore masa aka tambaye lukumanu hakim aka zo aka same shi aka ce mun ga lafiya lau aka na makallahu irin yadda ake fuskantar barazana da tashin hankali na mutane kai mun ga hankalinka a kwance me yake faruwa ne kai baka fuskantar matsaloli da tashin hankali da barazana na rayuwa sai da kuma sai shi hatimul asam ya ce ya gina rayuwarsa kan abu guda hudu ne ya ce abu na farko alimtu anna rizqi la hube ne? na san abin da Allah ya rubuta na arziki na wani ce wani bai isa ya ci ba Ya ce sai na natsu da ya zo in sa shi a lissafi wanda bai zo ba bai lissafi ba ballantana in wahala yau kuma mutane yanzu babban abin da yake wahalar da su <clears throat> shine lissafin dokin nan, ku da kanku kuke faɗa cewa <clears throat> idan ba ka da gashin wanci to bai kamata ka ce za ka yi kitsanwa ba kitsan wanci mace ce an zaune a guri ɗaya da wannan da wannan mazansu daban kuma samun ba iri ɗaya ba ne amma sai ta zo ta ɗora wa kanta cewa lallai abinda aka yi ma ita ma sai an mata shi yasa hadisin al-Imam Abu Huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi yace manya ya akhudhu anni haula'il kalimat waye zai karɓi innan kalmomin daga gurina fa ya amalu bihinna yayi aiki da su aw yu'allimu man ya amalu bihinna ko ya karantar da wanda zai aiki da su sai al-Imam Abu Huraira ya minki yace ni ya Rasulullah Abu Huraira yace fa aka bi yadi sai annabi ya kama hannuna fa adda khamsan sai ya kirga abubuwa guda biyar cikin abubuwa guda biyar da annabi ya faɗa masa ya ce masa abu na farko ittaqil maharima mutum ya guji abin da Allah madaukakin sarki ya haramta gwargwadon ikonsa ya ce ta kun a abadan nasi sai ka kasance bawa na Allah mafi girma a cikin bayan Allah a gurinsa ya ce masa abu na biyu warda bima qasama Allah laka abinda Allah ya raba ya baka na rayuwa to ka yadda da shi yace takun aganin nasi sai ka kasance mafi wadatuwar mutane wannan shine yace sannan abu na biyu idan Allah subhanahu wata'ala yace ai aiki yace ba na jiran wani yayi ko bai ba yace nakan tashi in yi kayana da kaina kuma da kyau nake yi kan lokacin sallah ya a ce ki tashi ki sallah ki ce ai ga wancan tunda ba ta yi ba ke ma ba za ki ba ko a ce ki je makaranta ki nemi ilimi don ki gyara lahirarki ki ce ai ga wancan nan tunda ga wancan nan wato tunda ba ta yi ba ke ba ba abin da ya dame ki in dai Allah ne ya sa ki aiki to in kin tashi za ki yi abin ki kan jiki kan ƙarfi kuma idan za ki yi abin ki da kyau shi yasa wanda suka kai mataki na al'ihsanu gurin bauta ma Allah suna bauta ma Allah ne yadda kuka san yanzu idan a ce ga wani mutum kina matukar jin nauyin jin nauyi na ƙarshe sai ya aiki ya baki wanda ko da ba kya ganin shi bai kusa za ki aikin da kyau ba za ki iya yin aikin ba ki ji don ya gaba daidai ba to bayan yana jin nauyin ki sai sa ki aiki kuma sai ɗauko kujera sai ya zauna yana kallon ki ya za ki yi aikin idan kika tashi in bai ganin ki ma zaki da kyau ballanta na zo ya kura miki ido yana kallon ya zaki aiki to wannan shine matakin da ake so na al-insanu shine an Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu in kai baka ganin Allah sanda kake bota mai shi Allah subhanahu wata'ala yana ainihin wato ganin ka yace sannan abu na uku na san mutuwa za ta zo ko da yaushe yace ni kuma sai nake mata idadi, wato tattali kafin ta zo ce don ba wanda yanzu idan mala'ika zai zo za a ce to za a bugo miki waya a ce ki shirya zai zo karfe 12 da rabi da minti 5 ko akwai babu sannan ya ce abu na hudu duk inda Allah maɗaukakin sarki yake jin kunyar a ganshi a gurin ya ce shi kuma baya ɗaukar kafa sai je gurin shi yasa abinda muka faɗa a farko na waɗannan gaɓoɓin guda biyar da annabi ya faɗa da baki da ido da kunne da ciki da gaba malamai sun ce duk sun shiga ƙarƙashin faɗin Allah da ya ce na humli li da hafizu Don asalin alfardu shi ne shine astaqab kafa baki kuma yana da kafa ido ma haka kunne ma haka shi yasa yadda ya zama wajibi mutum ya tsara gabansa haka ya zama wajibi ya tsare bakinsa da idansa da kuma ainihin wato ganinsa sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa man arada dunya wa man arada al-akhirata duk mutumin da yake nufin lahira da gaske to tarafa dunya wa zinataha dole ya kokari ya watsi da abin da ke cikin duniyar nan wanda zai raba shi da Allah subhanahu wataala da irin wannan hanyar ne ake zaman ainihin wato lafiya a cikin wannan duniyar to don haka ‘yan uwa abu na kusa da ƙarshe ba dogon karatu zan yi ba akwai wata magana da masu hikima suke faɗa cewa ajaban lafiya ya buna adam mamaki ya tabbata ga ɗan adam shi ne inda tura sanda aka haifi kowa daga cikin mutu azzanu fi kamin gaidu sala akan zo a kunnen mutum a yi masa kiran sallah a lokacin da ba sallah za a yi masa ba wa inda ma ta mutu idan kuma mutum ya mutu to salla alayka bidunil azan awa mutum salla kuma lokacin da bakin ran salla da'i ba sanda kika zo duniya an miki kiran salla a kunni amma ba salla yi miki ba amma ran da kika bar duniya za a yi miki salla ba me ba kiran salla kuma inda ma tulan sanda kowa daga cikin mu ya zo duniya la ta'lamu man alladhi akhrajaka min batni ummika ba wanda ya san waye fito da shi daga cikin ciki ya kawo shi duniya wa inda ma ta mutu sanda kuma dan adam ya mutu la ta'lamu man alladhi hamalaka 'ala al-abta baka sanin kuma suwaye za su dauke ka akan kafada su kai ka makabarta yadda baka san yadda aka kawo ka duniya ba kuma baka sanin suwa suka dauke ka akan kafada za su kai ka ina za su kai ka ainihin wato makabarta inda ma culan lokacin da aka haifi mutum sanda ya zo duniya gassal wa tunazzal bai iya makan shi wanka bai iya tsabtace jikin shi ko akwai wanda ya zo duniya a cikin mu sanda ya zo tsabtataccen shi ya zo komai kawai ganin sa aka yi ran da aka haife shi ko ran da aka haife ta ta dinga yawo unguwa unguwa tana mutane sallama dole mutum ya bi wannan matakin sanda kika zo duniya ba kya iya makanki wanka ba kya iya makanki tsabtace jikinki yi miki ake sannan bayan wannan matakin wato inda ma tular sanda aka haifi kowa daga cikinmu ya farafa bika walidayka wa ahadu haka ‘yan uwa da dangi da abokan arziki za a zo a taru ana ta minna wacce ta zo duniya sannan wa inda ma ta mutu yayin da mutum ya mutu yahzanu alayka walidayka wa ahli haka yan uwa da dangi da abokan arziki za a tare aiki kuka kuma kin zo duniya ana munna kin zo batta kuma ana kuka duk wacce ta taba jinyar wani anan ya rasu babanta ko mijinta ko wanta ko mahaifiyarta ko wani nata ta lura da ke umma ta lura ba to daga yanzu magana da zan faɗa ta lura duk wanda ya mutu ka tsaya kan gawar shi ka gani in ya mutu za ka ga hannun shi abu da yake haka me yasa hannun shi yake abu buɗe haka yana faɗa ma na tsaye a kan shi cewa yadda ya zo duniya ku kalla ku gani zan batta ba hannu ba a hannuna kada wanda ya kuskure ya bari wani abu na wannan duniya ya ruɗe shi shi ma zai fita a cikin ta ba komai a hannunsa kuma mutum ya sa ido da kyau ya gani haka ɗan adam yake karewa ya koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da haka yace ya kuna adama min turab dan adam asali an halicce shi daga ƙasa ne yace fa subhana man ba ba'da al-maut ta'udu ila turab sarki ya tabbata ga Allah da kuma dan adam ɗin zai gama rayuwa sana a sake bude kasar a mayar da shi cikin ta asashi ɗaya daga cikin khalifofi na musulunci khalifa haruna rashid yana kan kujera ta mulki bashi da lafiya wata rana ya ce a ɗauke shi a je a kai shi kabari aka je aka bude kabari aka haƙa ya shiga cikin kabarin ya kwanta da ya fito daga cikin kabarin ya kalli irin matsayin da yake kai na mulki ya ga kuma yanzu idan rayuwar ta ƙare kuma dole ko yana so ko bai so nan za a kawo shi a sa ya daga kai ya ce ya man ya mulku ya Allah wanda mulkin sa baya gushewa irhamman kadza da mulku Allah ka tausaya mu wanda mulkin sa zai ƙare shi yasa dan adam yana da janibi guda biyu ne akwai janibi na aljasadu akwai janibi na arru janibi na aljasadu da janibi na arru kowanne kuma yana da asali asalin dan adam kowanne daga cikin mu Allah ya yi shi daga ƙasa ne mu kuma 'ya'yan annabi adamu sai aka yi mu daga dugon ne mutum ya ceto mataki guda uku duk wacce ko ga nan gurin tana zazzara ido tana ni yanzu ni za a yi wannan an san matsayina an san wace ce ni ke ba kowa ba ce asalinki daga dugon mani ne wanda bai wuce majinar da ake kakuwa ba a tofa a bango shi ne asalinki wannan matakin guda uku da ɗan adam yake ketowa mani jini mudga tsokan naman da bata wuce a ɗauka a sa a baki ba a tattauna da ɗan adam ya keto a waɗannan matakan sanda kika kwana 120 kore baki da shi daga baya ake turo mala'ika zai busa miki rai sanda aka turo mala'ika ya busa miki rai mala'ikan da ya tashi zuwa daga ina ya zo daga sama Allah ya turo shi to idan kuma lokacin karbe ran yayi haka za a sake turo mala'iku daga sama dama aro aka baya kuma dole dama wanda duk ya baka aran kayan akwai ranar da zai ce ka bashi kuma ba ka da yadda za ka yi ba za ka ce ba isa ba ka zara ido don kowane mai harbi a duna idan ya harba abu yana kuskure bai samu ba amma ba ku taɓa ji ba ko a tatsuniyar karya a ce mutuwa ta zo ɗauka wani mata samu ba sai dai a cikin littafin yan ɗariƙa ne ake samun irin wannan shirma ya tabbata a cikin littafin wato tafarihul eh, khatir fi manaƙi tajil auliya wa burhanul asfiya na yan kadiriya da suka yi ƙarya suka jingina ma abdul qadir jilani cewa wai wata rana mala'ika ya zo ya dauki ran wani da ya dauki ran wani sai matar mutumin sai ta zo ta samu abdul qadir jilani sai ta faɗa mai sai ta ce to mala'ika ya zo ya dauki ran ɗalibinka abdul qadir jilani na daga irin sai ga mala'ika na tafiya a sama shi ma kawai sai ya fifike sai ya bi shi da ya bi shi sama sai ya ce to bar ran na da ka zo ka ɗauka sai ya ce a'a ba zan bayar ba ya ce wallahi ko dai ka mayan masa da ransa ko kuma duk rayukan da ka ɗauko in ɓaci su kuma inda suka gudu da mala'ika ya isi aka kama kokowa da mala'ika da alƙadir da kici kici kici kici wannan fa yana nan fa a rubuce ba a rubuce yake wai can sai mala'ikan mutuwa abdulkadir jilani ya mamaye ya ɗauki mala'ikan mutuwa sai ya buga shi da ƙasa wallahi wannan yana nan a rubuce da ya buga mala'ikan mutuwa da ƙasa shi nan sai duk rayukan da aka ɗauko a ranar kowace sai ta koma inda ta fito da ta koma inda ta fito mala'ika ya tashi ya tafi gurin Allah Allah ya tambaye shi ya ce ina rayukan da na tura na ce ka karɓo ya ce ai Allah kafi ni sanin abin da ya faru na da bawan ka kadiri ya ce to me yasa da ya ce ka bashi ba sai ka bashi ba ba ga shi ne da ka dawo shot ba wallahi wannan yana nan faru farubuci a littafi ta farihul khadir fi manaqib tajil awliya wa burhanul asfiya ni ina da littafi don ba irin litattafai irin nasu na wannan shirman ba ba inda zaka zo ka samu irin wannan shirman da haka kowanne kuma akwai lokacin da zai koma zuwa ga asali ran da aka baki aro aka turo mala'iku daga sama akwai lokacin da za su zo su ɗauki ran su koma da shi gangan cikin ki dama asali daga ƙasa take ita ma akwai lokacin da za ka koma zuwa ga asalin da haka Allah sai ya ce min ha khalaqanakum daga wannan ƙasan ne dama muka halicce ku wa fiha nu'idukum duk kuma wanda ya mutu cikin ta zamu mayar da shi inda Allah madaukakin sarki shi yasa da Allah ya tashi sai ya turo mana abu guda biyu daga sama yake saukarwa akwai alma'u ruwa sannan akwai alwahal wahayi mafi yawancin abin da dan adam yake ci na arziki a rayuwarsa ta duniya kaso 100 kaso 95 yana da alaka da ruwa don haka ruwa yake zama sababi ne na arziki shi yasa za ku ga a tsarin duniya duk ƙasashen da ya zama suna kusa da teku ne za ka gada wahala ka ga a ce suna daga cikin matalauta ƙasashe. ruwa yana daga ciki to sai Allah yake saukar da ruwa daga sama don ya zamanto sababin arzikin da ɗan adam zai ci idan mutum ya ci abinci gangar jikinsa ne yake kyau kin ci abinci mai kyau jikinki ya kyau kin zauna a guri mai kyau kin kwanta a guri mai kyau kin sa kaya mai kyau kin hau mota mai kyau wannan yana da alaƙar gyaruwar ɓangare ɗaya ne to har yanzu ke rabin mutunci to sai ake turo mala'ika da saƙo na wahayi daga sama ya zo don wannan gangan jikin sannan kuma sai ɗaya ɓangare na ruhi ta hanyar zuciyar ɗan adam ta gyaru to sai ya zamanto da yawan mutane yanzu wahayin da Allah ke turo annabawa da shi wanda shi ne yake gyara zuciyar ɗan adam ba su da alaƙa da shi amma suna da alaƙa da abin da zai gyara musu jiki shi yasa da yawa yawan ku idan kuka ɗauki aure kuka ba mutum idan ya kasa ci yadda ita sai ku ce a raba auren amma idan ya kasa koya mata addini sai a ce a yi ta haƙuri tare da idan ta ci ta ta zauna a guri mai kyau me zai kyau yanzu a jikinta jikinta ne zai gyaru amma shi kuma addini shine zai gyara mata ruhinta kuma ba yadda za in an je lahira ta tsira matukar gangar jikin ne ya gyaru a lokacin da zuciyar ba ta da alaka da Allah sai ya zamanto da yawan mutanen kiwon ragon laye suke makansu mutum za ka ga ya ci ya sha ya yi bulbul yana sheƙi ma sha Allahu amma kuma zuciyar ba ta da alaka da wahayin da Allah yake turuwa to ragon laye shine wanda za a je a siyo in ya rage sallah saura wata ɗaya. da aka ga kullun ɗibar abinci yake wannan ma sai an kira likitan dabbobi ya masa allura don ya dinga cin abinci da kyau ya ci abinci ya wuni cin abinci ya kwanta kan abinci sanda ake mai haka ɗauka yake mai ragon yana da kirki bai sani ba shi an ajiye wata shi wurka tana jiran shi sai ranar sallah sannan sai ya gane mai ragon nan ashe ba shi da mutunci da haka duk jikin da ya ci ya sha yi nan ya gyaru amma mai zuciyar ba ta da alaƙa da Allah to wannan Allah ya kiyaye wannan shine kiwon ragon laya والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مسوى لهم haka Allah ya faɗa. da haka malamai suke faɗa su masu hikima da suke waccan magana cewa sanda ɗan adam inda ma sanda ɗan adam yake cikin cikin babarsa kun tafi makanin dayyukan wazulma yana cikin wani guri wanda yake da duhu ga kuma kunci Allah ya faɗi cewa duhu guda uku ga duhun ciki ga duhun mahaifa ga duhun yanaci mutum yana barin kuma duniya haka za a je a sake garkama shi inda ya fi cikin babarsa duhu shi ne kabari usmanu ɗan affar bawan usmanu cewa ya kana usmanu idan wa kafa ala kabarin baka idan sai na usmani ya zai kan kabari yakan yi kuka hatta ya bulla da iya saboda tsabar kuka sai ya jika gemun shi dan aljannacin a duniya sirikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutumin da mala'iku ke jin kunya idan yi kuka yi kuka faƙila ya sai a ce masa tuzkarul jannatu wan akan yi maganan aljanna da wuta amma falata baki baka yin kuka wata biki min hana idan ka zo ka kalli kabari ka dinga kuka idan an gama sai sai na usman ya ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala annabi ya ce inna qabara awwalu manzilin min manazilil akhirah kabari da kuke kallon shi masauki ne daga cikin masaukai na lahira fa inna jaminu in mutum ya tsira daga kabari to fa ma ba'a a fu aisaru minhu abinda zai zo bayan kabarin yana da sauki annabi ya ce wa illam yanju minhu in mutum bai tsira daga kabari ba tun daga nan to bala'in da kuma zai biyo baya fi yawa ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma ra'aitu manzaran qattun tun da nake ban taba ganin wani abun kallo a duniya ba illa wal qabar afza minhu fati kabari ya fi tsoratarwa wanda kuke tare da shi kuke haduwa tare da shi wanda ya fi sanin sirrin ka kafa sanin sirrin shi amma kudan ba kwa zuwa makabata da kun ga abin mamaki yan rami ne in aka bari ba sai wani shi zai ce gashi nan aka mata a sa itace a bar mutum daga shi sai sai halinsa sai Allah da aka suka ce sanda aka haifi mutum ya taso ya girma da kin tashi duk abin da kika je nema duniya tambayar ki ake sa'alakin nasi an shahada ciki za a tambaye ki me certificate ɗinki ko wanda za ki tafi neman aiki ne ko jami'a ko wani farstatin na gwamnati ki je kawai ki musu ƙiƙam ki ce ni ce wancan na zo a ɗauke ni aiki sai an tambaye ki me professional ɗinki me kika karanta duk wani position da wata za ta je nema a duniya a cikin ku in an je sai an tambaye ta me shahadarta wata ta ce ta yi digiri ta yi masters ta yi phd ta yi kaza ta yi diploma kan kaza sai ta faɗi sannan sai an tambaye ta mai experience ɗin ta a shekara nawa kika kina aiki mutum yana mutuwa kuma ba za a tambaye shi akan wani abu ba sai aikinsa da ya mai kyau ko mara kyau kowa a cikin manan zai shiga rigima rigimar da zai shiga kuwa yana da abokai guda uku abokan da muke da su kowa a cikinmu guda uku idan aka shiga rigima biyu za su waƙe ɗaya ne kaɗai zai yi haƙuri ya ɗaya don Allah duk wanda yake da abokai guda uku idan rigima ta taso bayan ana tare biyu za su watsa ɗaya zai ɗaya wani abokin ya kamata ka ba muhimmanci wanda duk rigimar da za a yi shi ba zai gudu ba yana nan tare da ke manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kowanne mamaci idan ya mutu abu uku ne za su raka shi akwai malu. yanzu duk da ake fama da cewa ba kuɗi ba kuɗi yanzu tufafi da ake yin likkafani da shi mafi ƙasƙanci yanzu da ƙyar in a nan gurin akwai wacce wacce ta taɓa siyo tufafin likkafani ta ɗanka saboda rashin kuɗi amma ran da kika mutu duk wannan atamfofi da shaddodi da ake kijijjigawa ina ai ba za a bari ki tafi ba za ki tafi da kuɗi ai idan kina da kuɗi idan an raka ki da motoci da waye da waye to su iyanan za su dawo ba wanda kuka da an ce an je rufe shi a kabari an hada shi da shi da abin da ya mallaka an sa su ciki ba a yin haka ɗaya kenan sannan na biyu ahadu iyalan mutum da danginsa kun taɓa ganin wata mata saboda tsabar sanda take wa mijinta ko mijinta yana santa ran da ta mutu aka je kabari ya ce bai yadda wasu da haɗa su a rufe tare da ran shi kun taɓa gani ba zai yi wa? na haka waɗannan guda biyu da 'yan uwa da dangi da abokan arziki za su dawo dukiya za ta dawo yanzu wanda ya rage wa mutum kawai shine aikinsa da yi shi kaɗai zai yadda ya shiga kabari tare da kai na haka an mutum ya yi aiki mai kyau ya gani in ya yi mara kyau ya gani muna roƙon allah ta'ala ya sa mu yi aiki mai kyau kafin mu ba wannan duniyar kuma muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana zunubanmu Allah madaukakin sarki ya yafe mana ainihin wato kusakuran mu Allah madaukakin sarki ya ba mu aljanna dan ainihin wato a akwai tambayoyi ne to kafin a rubuta tambaya akwai ainihin wato whatsapp da kuma malam mutar yake ainihin wato jagoranci amma wannan whatsapp din na mata ne kadai kuma sannan wannan whatsapp din ba fira ake ba a ciki wannan wasa ɗin ko sallama ba a yi don kake ce to ko sallama ba a yi domin ina ganin gurup-gurup daban-daban a wasa ni na mamakin ma yadda wasu ke samun lokaci na yin fila a ciki ko rubutu bai masu wahala ne koya ne allah alamu ni dai ban sani ba shi wannan wasa ɗin duk za ta yi amfani bi kaɗai yake da shi amfani na farko shine akwai malamai a ciki duk wanda ko gani a ciki to malami ne fatawa yake amsa kuma malam nura mujahid yana daga cikin yan uwa masu kokari a wannan bangaren wajen amsa fatawa duk lokacin da aka jefa ta dan ni gaskiya yana da matsala gurin rubutu akwai abubuwan da ke kaina an yi an yi hayan in fara yin facebook na ce a efar da kifaya ne wasu sun dauke mu saboda haka ai ba dole bane tunda ba anko bane abin zai ba ce komai dan wani yana yi kai ma sai kai saboda haka wannan shine abu na farko in kina da tambaya da kin rubuta kin yi sandin kafin an jima za ki ga akwai malamin da zai baki amsa akwai su dr mansur na sakota a ciki akwai su malam ahmad tijjani yusuf a ciki irin su malam abdulsalam baban gwale irin su malam sabin nasiri daga kano duk suna ciki don haka kafin ki shiga sai an turo miki da dokokin kuma wallahi kina saba za a cire ki dan tun kafin mace ta shiga ta sani idan fira za ki sai ki je ki nemi wani group can da ake yin fira wannan matsalar kici saboda haka daga karatuttuka na malamai karatuttuka kan na malamai daban-daban zaki ta gani sai wanda ya miki ki dauka zaki ta gani daga jahohi daban-daban in an yi karatun da zai miki wahalar samu zaki ganshi a wannan gurbin dan haka wanda zai shiga za a sa 0 da 0 67 0 0 67 44

sai 05 sai 78 sabin a ta ƙarshe kun san akwai ta farko da na faɗa ta ƙarshe ta farkon in ba a riƙe ba na kuma mai ta ta farkon ita ce 0 0 67 an sa sai 44 an sa sai 39 an sa sai 37 wannan ita ce nomba a 7 kai 7 ƙarshe wannan ita ce Allah ta'ala ya samu dace 3973 eh 3973 karshe da haka wannan shine su ma na mazan akwai nasu da haka sunan group din za ku gani sunansa mace yar gata Allah ya mana gata duniya da lahira kamar guda to bismillah wannan take cewa don Allah malam to wannan ba na addu'a ne da ta sai da shi insha wannan take assalamu alaikum malam don Allah ina ah, idan a can baya mutum ya taɓa yin zina idan a can baya mutum ya taɓa yin zina wai roki Allah ya yafe masa to wai Allah zai yafe masa zai yafe masa mana abinda ba a so shine mutum ya yi laifi kuma ya mutu akan laifin bai tuba ba da haka wata rana in an samu lokaci za a faɗa muku sharaɗin tuba guda tara ba kamar yadda mafi yawanci aka sani ba cewa tuba ta annadamu alama ko, wannan yace Allah ya kuda ila zambi sharaɗin tuba guda tare amma abinda malamai suke cewa shine a min zambi kamar la zamba da wanda zai yi zunubi ya tuba daga zunubin ya gyara alaƙasa da Allah kamar bai yi zunubi ba ne da haka masu laifi a gurin Allah iri biyu ne akwai wanda sun ma Allah laifi kuma Allah yana son su don ya ce inna Allah yuhibbu tawabina Allah yana son mutane masu tuba su koma gurin shi wanda suke wa Allah laifi a bata su ne wanda suke laifi ko a jikinsu ma ba sa jin sun yi wani abu to irin waɗannan su ne suke samun matsala da gaskiya gyarawa tsakaninsu da Allah yana da wahala da haka duk wanda ya wani abu ba daidai ba ya fahimci kuskure ne to lalle ya yi ƙoƙari ya dawo ya cika sharaɗin tuba ya tuba ko da ko daga baya shi dan zai kuma rinjaya sai dawo lalle ya ta ƙoƙarin tuba Allah kuma ya sa ma ainihin wato tuba mai kyau kamar yadda ake ta Allahumma rzuqni qabla al-maut tauba mutum ya dinga wannan addu'a Allah ka azarta ni da tuba mai kyau kafin in mutu wannan take cewa mana don Allah ƙarin haske nake nema akan sallar tarawih an ce mafi alkhairin sallah mace ta yi a ɗakinta to amma na ji wani tafsir malam yana cewa yin tarawih a masallaci ya fi yin sa a cikin ɗaki alkhairi shine nake buƙatar ƙarin haske tare da hujja na gode bisa wannan bayani da malamai suka yi cewa yin sallar tarawih ko yin sallar nafila a gida ya fi amma sun ce banda sallan ainihin wato rawi a cikin watan ramadan dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zai fara yin ta ba a gida yi ba a masallaci yayi shi da sahabbai har Allah ya ce inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layl wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'aka da wata jama'a tare da kai dalilin da yasa annabi ya daina fitowa kwanaki ukun farko da yayi ganin yadda jama'a suka dauki abin da muhimmanci kar ya ci gaba da yi a zo a wajabta mutane ita shi yasa ya dina mutuwa amma lalle malamai sun yadda cewa yin sallan nafilfili ga baki ɗaya ya fi amma banda sallar tarawih a cikin watan ramadan a haɗu a yi ta a masallaci ya fi akan kowa yi ta a gidan shi wallah ma'ana. to sai addu'o'i ne ake neman guda biyu ta ce mana ina roƙon addu'a ɗana ya samu ah, sojari a takaice ina roƙon addu'a ku saboda za su yi interview kwanan nan a nan kaduna wannan kuma take neman don allah ina barin addu'a akan yarinya ta tana fama da a aljanu sannan allah ya bata miji ya sa ta zama aure wannan ma mana don allah ya taimaka mana da addu'a game da yara masu shaye-shaye insha allah ta'ala za a sa kawai kai ma kawo ma yadda ka bata da lafiya ah, a galiban dama akwai kyaututtuka guda uku da wannan kungiyar ta tana daga tambayoyi da malam zai yi ma mata guda uku sakamakon abin da malam ya bayani a kansa insha Allah ta'ala duk wacce ta amsa akwai kyautar da suke bata wannan shi yanzu ni ne zan yi tambaya eh. a ne ba zan yi tambaya da lokaci ya gure sai dai kawai abin da zan yi yanzu da wanda suka san cewa 'ya'yansu suna da matsala ta jinu ga lambobi guda biyu da zan faɗa na wasu malamai guda biyu da za a nema amma don allah roƙon da zan yi don allah kar a dinga filashin don wallahi ba mamaki yanzu aka fara filashin in aka fara filashin sai batirin wayansu ya ɗauki kuma yanzu yadda ake matsalin wutar nan ku dinga filashin sai batirin wayan mutum ya ɗauki akwai matsala da haka nan ba ta farko 0 is 0 an sa sai a sa 92 92 an sa sai 3-5 an sa sai wato an sa 3-5 sai 3-9 an sa sai 38 duk wacce ta ɗauki wannan namba sai ta rubuta malam abdulsalam a jiki to sai namba ta biyu akwai 0 ita ma an sa sai tripu tripu an sa sai 5-7 an sa sai 7-2 sai 4-0 wannan kuma sai a sa malam haruna raki a jiki amma don allah ina roƙo don allah kar a yi fulashi duk wacce ba ta da matsalar da za ta kira don Allah kar ta kira kar ta yi flashin Allah ta'ala ya samu dace da haka tambayoyin na wakilta malar nuna yi da haka idan kai tun da kana na aka yi karatu duk wanda ta cika baka abin da kace tun da dama ai da ni da kai duk ɗaya ne a yi Allah ta'ala ya saka maka da alkhairi Allah ta'ala ya kara tabbatar da zalikanmu akan wannan hanya ta